daidai da sha shida ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba lu'uwal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin littafi na talatin da tara kitabu salam a yau za mu tashi babu fadlis saƙil baha'im almuhtarima wa ita'amiha babin da zai magana dangane da shayar da dabba wacce take dabba ce mai alfarma da kuma ciyar da ita shin wannan dabba tinkiya ce ko akuya ce saniya ce ko taguwa ce doki ne ko kaji ne zo ko tantabaru ne duk waɗannan dabbobi ne da ciyar da su shayar da su yana ɗauke da alkhairai masu yawa kakan san abu ta hanyar lura da kishiyan shi kakan fahimci darajan al'amari ta hanyar yadda kishiyan abin ya bayyana ikon Allah sai ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bayyana darajan dabba wacce take muhtarima ba sai kuma ya bayyana darajan da alherin da ke cikin shayarwa ko ciyar da dabban da a musulunci ma misali mummuna ake bugawa da ita wannan sai ya zame maka matakalan da za ka tattaka ka gano darajan dabba kuma mai daraja muna fahimtar wannan da kyau ko misali wata rana ne wata karuwa ta shayar da kare ku tsaya ku kalli waɗannan abubuwa guda biyu karuwa kare cikinsu wane ne mai alfarma amma sai Allah maɗaukin sarki ya kalli karen nan yana cikin bukata yana cikin halin kunci da wahala kuma shi zuruhin ne ma'abucin rai ne da yake bukatan tallafi ita kuma wannan ba, tausayi ya kamata. wannan tausayin ya ja hatta ƙwazo wajen taimaka ma wannan dabba wanda yake cikin halin kunci da bukata yake da Allah ya gode mata sannan ya gafarta mata yanzu misali da a ce matan aure ce ta ciyar da tinkiya ko ta shayar da raƙumi tsammanin kuma ita me za ta samu kaga za ka fahimci darajar aiki na ƙwarai da matan aure za ta yi ta hanyar lura da wannan abin da yake shiyanci ita wancan karuwar haka ɗauke raƙumi da kuma kari shi sa hadisin farko ya ce hadisi abi ta radiyallahu anhu wannan hadisi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وآله lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce baina rajulun yamshi wani mutum ne yana tafiya fashtadda alaihi al'atashu sai kishi sai mai tsanani mutum ne yake tafiya cikin sahara sai kishin ruwa ya ciwo shi Fana zala bi'iran sai ga rijiya a sahara sai ya shiga ciki jama'a ina son ku kalli rijiya a gari a tudu irin namanin a ce ka zo kana cikin buƙatar ruwa ga ƙishi mai tsanani ya kamo ka ka duba gaba da baya ka nemi goga ka rasa wannan shi kan shi wani sabon ukuba ne ba ga iri na irin ka mutumin da bai taba shiga ramin da ya kai tsawon mutum ba a ce zai shiga rijiya sannan ya nemi ruwan da zai sha shi sa hatta waɗanda ba musulmi ba sai da suka jinjina wa annabi wajen iya buga misali domin idan ka fahimci hadisan annabi fahimta kyakkyawa za ka san cewa annabi malamin duniya ne daga irin waɗannan karantarwar da annabi yake da yawa fa sun sakin mai ko ba su musulunta ba sun ce babu irin shi kuna ku to ballantana rijiyar sahara baka taɓa ganin rijiya a sahara ba rijiya a sahara ita ce rijiyan da da inji ake jawo ruwa Ka ga wanda ya taba ganin rijiya a sahara ya ce tabbas mun gano wannan da kyau ku? a da kafin a ƙera injin da ake jan ruwan rijiyar sahara da shi idan aka zira gugan to raƙumi ke ɗaura ma igiya a sake shi a kaɗa shi yi giwa can zai tafi sannan wannan gugan ta fito kuna fahimtar wannan da kyau ko don ina son ku kalli aikin da wannan bawan Allah ya yi to kuma kada ku takure aikin da cewa sai rijiya mai zurfi ko da kuwa a kogi ne ka ɗibo kai irin aikin da mutumin nan ya yi za ka samu darajar abin da ya yi saboda kowa yana samun kanshi a yanayi da halin da ya dace ya cancance shi shi sa shi annabi kullum yana karantar da al'umma hanyar da za su samu ɗaukaka ne da tsira kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa idan ka ji magana ‘yar ƙas ka ɗauke ta ka sa ta a cikin aiki sai ka roƙi Allah madaukin sarki bukatunka Allah sai ya rufa ma asiri duniya da lahira to kenan mutumin nan sai ya shiga cikin rijiyar nan fashare ba min ha tun a cike sha ruwan shi ya koshi sun makaraja sannan sai ya fito ku kalla sai da ya sha ya koshi ya fito Kwallo wahalan shiga rijiya da wahalan fitowa daga rijiya fa'iza huwa bi kalbin yalhasu ya akwai shi ga kare yana lallage yana lasan danshin ruwa da ke bakin rijiyar alaman kishi ya kai mai kut minal atashi matsanancin kishi yana bi ɗan raɓa-raɓan da ya ɗan sassauka ya dansasa ƙasa nan yake lasa ma abin da zai jika makoshin shi ina son ku yi waiwaye baya ku ga mutumin nan sai da ya shiga rijiya ya fito in kai ne sai ka ce da na ganga kafin in shiga da na zo kalla kawai sai kama ya kai tafiyanka ba ka yake yi ba da ya kalli wannan abin faƙala ya ce laƙada balaga haza mislul ladhi balaga bi ya ce kishin yi mai tsanani irin ta gare ni famala a hufahu ai nan da nan sai koma cikin rijiyar sai ya amfani da hufin shi sai ciko shi da ruwa kamar ka ce takalminka thumma amsakahu bi fihi ka san in zaka hawo rijiya daga ƙasa ai daddafa dama da hannunka kake da kafafunka ko to sai ya rike wannan huffi da takalmi da ke cike da ruwa aiki ya ƙari kenan kun gano wannan don duk lokacin da mutum ke daddafawa yake ɗagowa sama akwai amfani da me numfashi ka annahu yas'adu fi sama sai ka tura kirjin shi sama kuma ga wani aiki ya ƙara ma bakin shi na cije hufi kuma duk ya gama wannan aikin kare zai ba ya sha kuna fahimtar wannan summa amsakahu bi fihi summa raqiya fi hawo sama har sama mun gano wannan da kyau ko shi yasa malume suke cewa ba a cewa raqiya in za ka yi magana a kan ruƙuya in ka ce raƙiya hawa sama kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku ruƙuya ake cewa Fasa kalba yana fitowa sai shayar da wannan kare fashakarallahu lahu sai Allah ya gode mashi fagafara lahu sai Allah ya gafarta mashi ai ba a sanar da shi cewa Allah ya gafarta mashi ba tunda ba wani annabin da ke wajen da zai gaya mai amma mu annabi ya gaya mana saboda Allah ya gaya mashi kar kai raina aikin alheri ko ya yake ka yi amfani da lokaci da damar da Allah maɗaukin sarki ya baka ba mamaki ɗan lokacin da kake gani shi mara yalwa gare ka kuma kake son kai wani amfani naka na yau da shi wannan lokacin ne yardan Allah yake kai kokari ka ba Allah a lokacin masu ƙoƙari da tukkuɗe bukatunsu su ji Allah su ne fa Allah ya ba mu labarin cikin alkur'ani in sun samu kansa aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li haza mun gode ma Allah da ya shiryar da mu wannan aikin alherin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yo ai ba mu ne ya kai mu zuwa ga mu shiryu ba banda Allah madaukin sarki ya shiryar da mu laqad ja'alu rusulu rabbina bil haqqi yo ai yan saƙon ubangijinmu suna ta yi kuwa da shela da kira an tilkumul jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun ku zo ga aljannan da Allah yake nufin gadar da ku ita can amma fa sakamakon aikin kuna fahimtar wannan kaga aikin da suka yi su suna ganin ba ma wani abu bane amma kuma shi kai su aljanna yasa 'yan uwa kar ku yi sakaci da dama da lokaci da Allah ya baku ko ya yake kai amfani da shi za ka ga amfanin abin a lahira ni dai na san waɗannan hidindumu da Allah ya yi mana ba za su taɓa tafiya a banza ba akwai abin da yake nufi da su aka yi ka hidima ne na musamman wanda ka tambayi iyayenka ba abin da suke yake nasa a kanka saboda ba su ma hanci ba ba su ma baki ba ba su ma ido ba ba su ma kunni ba hannu da kafafu duk ba su suka yi ba Allah ne su dai Allah madaukin sarki yasa su ne sanadiyan zuwan ka duniya to dole kai masu biyayya Allah madaukin sarki maka waɗannan services ayyuka masu yawa dan abin da ya bukata a wajen ka sai ga kuma bai da yawa yanzu a ce an baka hayan ido za ka rika biyan hayan gani da kake nawa za ka biya inda za a gane darajan ido ko je ka hada dstv nan za ka gane hikiman abin da Allah ya maka in ka hada tashan ba biya kake yi ba amma kuma za ka daɗe kana kallon banza da wofi haka ne amma Allah ya maka ido sai da kai shekara akalla goma sha bai ce yana bukatan komi a wajenka ba kana ta cin moriyan abin shi sai ka bala <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan ba yawa <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kalli baki da harshe da haƙora da yamun da ke cikin bakinka a nawa ƙaddara haya kake yi hancinka da ke shinshino ma ƙanshi da wari da komi kai Allah gwanin halitta ne in ka ɗibi girki ya ji magi da gishiri in ya shiga baki sai aiki ka ji daɗi in ka ɗibi shayi da madara da sukari sai daidai da bakin in ka gatsu gwaiba da apple da yazawa kowanne sai ya baka ɗanɗanan shi kuma baki ɗaya kamar yadda su ma waɗancan yusƙa bi ma'in wahidin wani faddilu ba'daha ala ba'adin fil ukul ruwa ɗaya aka saukar amma kuma ɗanɗano ya sha bamban baki ɗaya amma kuma ɗanɗano ya sha bamban shi yasa in baka fahimci wancan ba to bakinka kuma ma zai sa ka fahimta sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim kenan ayan mu sai mun nuna ga abin da yake nesa da su har a karan kansu Allah sai sun yi saranda sun gane Allah shi guda ne jama'a kuna fahimtar wannan kaddar malamin nan da ya shigo yanzu a ce wannan tafiyan da yake haya yake na kafafun nan haya yake yi daga gida zuwa yanzu a ce sai ya biya ba za ka gane hikiman wannan ba sai ka tar dan a caba ya matsa da kai nan da cin sai kun yi ciniki ka biya shi kuna fahimtar wannan amma ji kafan ka sai Allah ya ma shi a kyauta hannu a kyauta yanzu da ango zai yi aure a ce sai ya yi hayan azzakarin shi kana tsammanin yaya an fa samu matsala fa domin yana cikin biyan services na haya in kuɗin ya ƙare to komai fa zai tsaya ne ba za ka fahimci hikiman wannan ba sai kana da layin MTN ko Zen ko wane ne ka sa kuɗi kana cikin magana mai da sai ka katse kuɗi ya ƙare inda za gane lalle Allah mai iko ne akan komai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko komi Allah ya maka kuma free of charge to shi kuma abin da yake so da kai fa ba yawa kawai shi abin da ya ce kar ka bauta mashi ne sai ka san shi shi sa ma ya ce ka yi karatu to in kai karatun nan kuma sai bautan sai bai cika ma ba sallah ce da asuba ka ce kai kwaya biyu kaka kare sai da azhar kai hudu kaka kara sai da al'asar kai hudu kuma dukkanin sallolin nan sun yi yawa ne minti 20 ka gama kuma kana da awa 24 a yininka da daranka jama'a muna fahimta a shekara ka ce kai azumin wata daya kai sha shaguwanka a wata sha daya a shekara ka ce ka je aikin haji kuma ba kowa ba sai wanda Allah ya mai raran dukiya a shekara ka ce kai zakka so daya kuma ba duka kudin aka ce ka bayar ba kuma ba a ce ka raba ba shi ma sai ga wanda yake da rara jama'a kuna fahimtar hikima wannan ku shi sa duk wanda ka gan shi a wuta ku shi ya ja ma kanshi kuma kakkare na aiki ko ya yake yanzu wannan wani zai ce ɗibo ruwa a rijiya a'a to bari gaya muku yanzu wannan annabi yana gaya maka wani aiki ne ko wanda in kana da yanayi bari in baka shawara kai ka yi. je kai ta tara kuɗi kana adashi ka tara kuɗinka dubu ɗari dubu ɗari biyu ka tafi wani ƙauye can da suke wahalar ruwa ka je ka haƙa musu bohol kai tafiyanka kar ma ka bari su san waye yi ba wai kare ko jaki ko alade su sha ba hmm, wannan kayi ne al'umman annabi su sha si alwala si wankan janaba mata si na haila a shayar da ‘ya'ya su shayar da dabbobinsu wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka ga alherin wannan ku in ka ga alherin wannan ku Allah kaɗai ya san abin da Allah zai maka wallahi al'azim wannan maganin da muka faɗi yanzu akwai mutumin da zai sa a ran shi ka da Allah zai man baiwan yin wannan amma ban da hali kaga wannan kyakkyawan niyyar to za ta kai ka darajar wanda ya aikin shi sa jama'a abun duniya dai na tsole muku ido kuma da za ka yi wancan aikin ko ka ga lillahi kai to sai ka shekara haka ƙare rayuwanka kana tawassuli da shi kuma kar ka ce wai sai ƙauyen wasu ko da ƙauyen ku ne iyayenka da kakanninka da ƴan uwa da abokan arziki na wajen ka je ka yi ka gani ka je ka yi ka gani shi sa jama'ar annabi abun hannun mai daina tsole mana ido sannan himman da za mu yi ƙwazon da za mu yi da ƙarfi da lafiyar da Allah ya mana baiwa ko Allahi mu daina ganin cewa aikin banza muke yi aiki ne na mutunci da Allah madaukin sarki zai ɗaga mu ya ɗaga darajar mu yanzu kallon nan mutumin kuna tsammanin da bai yi wannan aikin ba to sai ne in Allah ya ga dama yana ƙarawa gaba sai Allah ya ruwan sama sai Allah ya kada ganyen makami, sai ruwan ya taru karen ya sha Allah ba zai iya ba to kuma sai Allah ya hore mai ya bashi dama da iko na ƙwariye wancan aikin kirkin sai ya gode mashi kuma ba Allah da zai iya wancan ne kuma ya wannan shi sa karka ce to ai garin akwai masu kuɗi a eh, ina ruwanka ko sun fi ƙaru na kuɗi ne ka je ka yi aikin alheri ba abin da ya dame ka a'a al'umma ne kaga sun tattaru suna son za su yi alwala sai ka sai jarkar ruwa ka mika ko ka siyo ledan fiye wata ka bada ko kuma sun zauna ne suna tattaunawa ɗibo ruwa ba su ɗibo kaza yi wallahi al'azim wannan aikin da kake rainawa, inda za a buɗe ma ka ga alherin da ka tara ma kanka ba za ka yi sakaci da wasa da shi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi sa dinne hankali to ya ɗauki cewa yanzu ne ya gafa daman yin aiki na ƙware a yanzu Allah ka karɓi ayyukanmu na kirki to ne sai ƙalu ya rasulallah sahabai suka ce ya annabin Allah wa inna lana fil baha'imi ajaran yanzu mu annabi duk abin da muka na taimako na shayarwa da ciyarwa muna da lada qala sai ce fi kulli kabidin ratabatin ajarun ga kowace hanta ɗanya ana duk wani abu mai rai in ga taimaka mashi akwai lada ka taimaka mashi ko da aladin, ko jaki ko koma menene kar kuma ne ce to ni wallahi cin da na ji wannan hadisi bari in taimaka mai ɓeraye. a'a shi kuma bera akwai hukuncin da annabi ya yanke mashi mun gano wannan da kyau ban da wannan shi in kana neman lada ko to ka zartar da hukuncin annabi a kan shi ne annabi ya riga ya zauna a supreme court ya yi passing judgment ɗin shi shi ne ce hamsin minar dawab dabbobi guda biyar hunna fawasik waɗannan su duka fasikai ne kaga hukuncin su fasik aikin su fasikanci to hukuncin kuma shine yuqtalna fil hill wal haram duk inda gansu a gari ne gama gari inda muke nan da kuma haramin makka da madina ka jama'a harami babban waje ne Allah in ka sake ka kashe ɗaya in ban da wannan hukuncin da annabi ya yanke ko Allah sai ka bada akuya amma da yake an yanke mai hukunci sai kai firi amma ka kashe zomo ka gani ka kashe tantabara ka gani Allah sai ka ba da akuya sannan ka fita kun gano wannan da kyau ko saboda girman harami yanzu ba muna kasan mu muna rayuwa muna addini yadda muke so ba sai wani sai ya ji labari ai ga wani can yana safaran barayi yana kai su garin makka da madina suna yankan aljihu ya samu kuɗi ko ga wata na kai karuwai ko kawalai ko 'yan daudu da ake luwaɗi da 'yan matan da ake maɗugo da su ta yi arziki sai ka ji kashi da ma ni ma in na samu kuɗi ni ma in samu zarafin yin haka kun gano wannan da kyau ka gani fi kai a ranka ko ka mutu baka tuba daga wannan tunanin ba in ka je lahira sai Allah ya kona ka a wutan nama. domin ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda ya nufin mugun abu a wannan ƙasa sai Allah ya ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi jama'ar annabi aikin aiki ne to sai annabi ya ce alfa'aratu ɓera shi ɓera duk inda ka gan shi a gidanka ne ko a masallacinka ne a kasuwanka ne ko a gonanka ne duk inda ka hadu da ɗera ko cikin ka'aba ne ka kashe kafiri annabi ya sa ka mun gano wannan da kyau ko wal hayyatu da macijiya ta ma macijiya to annabi ya yi doka a kanta dokan shine idan kana rayuwa a wajen da yake saura ne ma'ana sabuwar unguwa ce da aka yi ta kwanan nan an sare itatuwa kana zaune a gidanka sai ka ga maciji ka natsu ɗayan biyu ko dai wannan macijin maciji ne sosai nan wajen zaman shi ne ka kore shi kai gida to sai ka ce bawan Allah kana tsoratar da mu ka bar wajen nan kwana uku in ka ci gaba da ganin shi maciji ne ba aljini bane ka kashe shi dama an ce ne ka nemi izinin ya bar wajen don tsoron kar ya zama aljani ne na akwai aljanin da Allah ya yi su a bisa sura na macizai kuma ba sa ɓacewa kun gano na da ku akwai aljanu masu sura na macizai masu ɓacewa akwai wanda aljani ne maciji kana kallon shi kuma hatsabibi ne irin hatsabibancin aljani haka abin da ya shafi kare haka abin da ya shafi magi kuna fahimtar wannan akwai wanda an yi shi da siffa na maciji yana da kiɗa ya bayyana maciji tsaf kuma yana iya ɓacewa annabi ya ba da labari lokacin da aka je yakin haza wani matashi sabon aure lokacin rana ta ɗaga sai nemi izinin annabi cewa yana sai ya ɗan je gida ya ga amarya sai aka ce to sai ka dawo yi tattaki yana zuwa sai ga amarya a waje ai sai kishi ya kama shi shi yasa macen da ba a ba ta izinin fita gida ba ta fita tana wulaƙanta darajanta ne ba ɗan ƙarami ba ai martabanki da kimanki shine a ce ki a tsare ki ai bambancin matan aure da karo kenan karo tana da linzami ne ai da karuwa da karya duk ɗaya. inda ta ga dama ta je a san da ta ga dama ta yi abin da ta ga dama to bambancin ki ke da matan aure shine a ce maki kul shi yasa in budurwa ta taso in ana son a bata daraja to sai a hukunta ta da hukuncin matan aure shine ko nan da can ba za ta ba sai da izini kuna fahimtar wannan amma in kuna son ku mai da kanwanku ko yarku ko wata ƴar uwarku hukuncin karuwai to ku batta duk sanda ta ga dama ta wanke kafanta ta tafi inda take so ni an takura ni ni an matsa man ni ni ni ni ni ke karo ce kuna fahimtar wannan da ke ko duk wannan ni ni ni da za ta ko ku matsa mata ta bi doka in ta saba in ta aure sai ta zauna lafiya kawai bawan Allah kawai sai ga matan shi a waje sai kishi ya kama shi ya falle takobi kun gano wannan da kyau ko ita ce a ah, tsaya shiga ga menene yana shiga kawai sai ga wani faskeken maciji a kan gadon shi kuma ya fasa kai sai ta maza kafin macijin ya kawo mai hari ya tsinke kan macijin sai masu kawo agaji suka kawo agaji suka tarar da shi kwance mace maciji kwance mace annabi ya ce ba a san wanda ya riga mutuwa ba macijin aljani ne ga ‘yan uwan shi aljanu a kusa shi bai ganin suna kallo ya tilla kan ɗan uwansu su kuma suka sa gora suka raɗi shi shi na nabi sai ce duk lokacin da kai ga maciji maza ka ba shi notice in aljani ne zai tafi in ya taurin kai in ga kai mai hari Allah zai baka daman kashe shi kuma in zaka bige kai bismillah kana bismillah in aljini ne zai bata ko ba zai iya ma komi ba kun gano wannan to amma kuma akwai nau'in macijin da annabi ya ce in kun gamu to in ka samu dama ka kai karshe su ne irin waɗannan kububuwa kaga kububuwa ita ce ne ita ce gajera ita wannan ku? to hatsabibiya ce ba ta da mutunci maciji gama gari in ya ga ɗan adam gudu yake yi ya nemo wajen ɓuya ban da ita in ta ganka ma biyo ka take yi mun gano wannan sannan ita in ta fusata hatsabibancin shaɗana ya hau kanta wallahi in ta inuwan inuwanka sai ka mutu kun gano wannan da kyau ko duk wanda suke mu'amala a daji sun san haka in ta harari tuna tana da kambun ido in ta harari mai ciki Allah cikinta zai zube nan take in kana jin yunwa baka sani baka ƙetara ta tana bacci za ta kace-kace da hanjin cikinka za ka mutu mun gano wannan da kyau ko abubuwan da wannan macijiya take yana da yawa kuma kaga annabi bai raye rayuwa a ce wai a gandun daji da zai san waɗannan abubuwan ba wannan ke ƙara amintar da nagartan annabtan shi ga gane in huwa illa wahayun yuha wallahi wahayi ne daga Allah allamahu shadidul quwa shi sa maciji duk inda yake ka nemi taimakon Allah madaukin sarki ya nashi waje kai ma kai naka waje wannan zai taimaka maka wajen rayuwa ta kware amma an ka ganshi a irin gari rayayyen gari haka wanda kai tunani kai anya wannan maciji to ta ina ya zo wannan waje to shi ma kai nazari kafin kai tunanin kai mai hari Allah kai nazari domin ba mamaki shi ma ya kasance akwai wata magana a ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ba mamaki akwai magana a ƙasa ka je kana ganin kaman maciji ne ashe ko ba maciji ba ne ka ce bawan Allah annabi ya ce mai maka umarni da cewa wannan wajen da ka zo ba wajen zaman ka ba ne muna baka shawara ka bar wannan wajen kuna fahimtar wannan da kyau ko in shawara ta kware ya bar wajen to shi shikenan falillahi alhamdu in ko ya tsaya ka ganshi na biyu ka ƙara in gan ganshi na uku ka ƙara in gan ganshi na hudu ka to ka nemi taimakon Allah ka bige shi amma kana waje irin su kaltungu sansanin macizai na ƙasa baki ɗaya tunan kana arba da maciji to ka ɗauki mataki amma ni ina da fahimta irin fahimtar malam da ya ce yana zaton macizan kaltungu, ba ordinary macizai ba ne aljanu ne amma da za a ɗauki matakai na rukuya da matakan da ya kamata za fa iya gama da sun aljanu ne Allah za iya kada su bar wajen gaba daya amma macizai sun zama musiba malam suna neman su kwace garuruwa eh gwamnati fa doka ma ta saki ba mutumin da ya kashe maciji adadi kaza akwai kuɗin da za a bashi kuma kuɗi ba fa na wasa ba mun gano wannan wallahi malam kaga yinda in mutum ya sakaci yanzu yanzu nan sai kudin cizo ya kama gidan shi alaka zai suke a can haka suke mun yi tafiya za mu yola sai wani ce mu tsaya kaltun goga wani wajen cin abincin ce sai dai ka tsaya ina fatan mun gano wannan da kyau ka san da annoba sai ka tsaya shine wasu suka ci a nan gari ba cika ganin su ba inda suka fi illa dama cikin dazuzzuka ne kuma babban bala'i idan ya cije ka ko mugun maciji ne zai wahala ka kai wani waje bai kai baka mutu ba shi yasa suka kafa asibitoci da yawa a wajen na bada maganin cizon maciji a kyauta ko a nan maciji ya sari mutum ana kai shi can kyauta za su yi mai magani treatment ɗin kyauta ne kun fahimci wannan da kyau shi yasa ina mamakin mutane wanda suke cewa maciji na da kyau ni na rasa gane ɓangaren inda kyan yake kun gane wannan mutum mai mugun nufi ko kun ce dabba mai mugun nufi ka ce yana da kyau shi sa mai wasa da maciji yana da mummunar sana'a annabi cewa ya maciji a kashe shi kun ji dabba na biyu da annabi ya hau kujeran alƙalanci yanke masu hukunci ko maciji duk inda ka gan shi kawai ka nemi taimakon Allah ka kai mai hari sannan sai ce wal kalbul aqur da mahaukacin kare shi mahaukacin kare ba kowane kare ba da ne a farkon musulunci annabi ya yanke ma kare hukunci na baki ɗaya amma da ƙarshe sai takure hukuncin sai ce mahaukacin kare shi ma duk inda ka haɗu shi kashe shi saboda illan mahaukacin kare in ya cije ka ko wallahi ɗabi'anka duka zai koma ɗabi'an kare ne duka shi yasa akwai haɗari a rayuwar mutumin da yake aje kare a gidan shi sannan bakin kare generally ko to akwai illa a cikin shi shi yasa annabi ya ce in yi lallage a cikin kwanan abincin mutum to ya wanke abin so bakwai in ko ya sha sai ce falyuriquhu inda ruwa cin abin ka zubar amma kalli tura wannan la'anannu sai ga mutum ya zo kare na lasan bakin shi kai waɗannan ne za mu koyi da su waɗannan arnan to sai annabi sai ce da alhida'atu shirwa shirwa wannan shirwa wannan tsinzin yake ganin shi ai mugu ne yana kare tattalin arzikin gari cin da yana bi kwashe 'yan tsaki da ƙwayayen al'umma mun gano wannan nake ke ku sai al-gurab hankaka a wani ruwaya sai yake cewa da al'akarabu kunama wata rana annabi yana sallah sai kunama ta harbe shi ya ce Allah ku yi tsine mu kunama albarka ba ta bar mai sallah da mara sallah ba to ita ba neman izini kana ganin kunama karka sake ka batta dan ko jariri ta samu harbin shi za ta yi dan ba ta da imani shi sa annabi ya tsine mata albarka kun fahimci wannan kalli tsaka aljanu suna da kiɗa su zama tsaka don su haifar da gobara da bala'i a gida shi sa in ka haɗu da su ko kar ka ɗaga masu ƙafa ka ɗauki mataki mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to duk wani abu mai hanta in ban da waɗannan da aka baka izinin kashe su ko to in ka sake ka kashe su a harami ka shiga uku Allah ya sa mu dace to yanzu misali waɗannan da muka lissafa za ka riga ba su abincinka ko ko za ka nemi matakin ka kashe su ka ga hankaka da shirwa da shaho dai ka nemi ashuta suna sauka ka kama su bera kuma ka nemi wannan abin da ke busar da su mawakacin kare kuma ka nemi takobinka mun gano ni ko goronka mai kyau ka mamaye shi ka fyaɗe shi to wannan shine zaka zauna lafiya amma haka kawai to amma kaga ikon Allah kare gani a daji ya shayar sai da Allah ya gode mashi bayan godiya kuma Allah madauke sarki ya gafarta mashi haka ya taɓa faruwa fa annabi ya bada labarin wani mutum ya hada ina shi ina shi zai je ƙauyensu su yana cikin tafiya kawai sai ga wani mutum a hanya yana zaune suka yi sallama suka gaisa ce a bawan Allah kuma sai ina ce wallahi zan je ƙauyen can ne ina dan ƙwarin ziyarce shi sai ce ko dai ka shiga cikin halin kuncin rayuwa ne za ka je ka ɗan samo abin masarufi da abin da zai sauwaƙa maka rayuwa a wajen shi ce wallahi ba wani ba ka za ba haka kawai dai za ka zai ce wallahi kawai sada da zumunci sai wannan mutum ya ce ni ɗan saƙon Allah ni mala'ika ne Allah ya ce in gaya ma kai ɗan aljanna ne kaga bambancin wannan da wancan shi yanzu wancan bai ma sani ba ya gama kawai gaba abin shi shi kuma wannan an sanar da shi ya sani in kai ne aka ce kai dan aljanna ne a a a to Allah kaɗai sun tsiyan da za ka yi mun gano wannan da kyau ko za ka ce Allah bai canzawa ban mu kai aikin da ne na wasa ne sai kai imani irin na ƙaruna ƙaruna ne aka yi mai wa zai ce gafara inna ma utituhu ala ilmin indi ai baka san alaka na da Allah ba ai wannan abin da kaga an ban kwazo na ya saman man su na an taɓi kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi Allah ya sa mu dace alaikum assalam eh na okay to to kaga yana ba maciji yake kiwo ba yana kiwon mesa ko kasa kenan mesa ne ko yau to bari bari tukuna ku tantance mana ita kasa mecece ta tana da dafi ko na ok ita ce ke miƙewa tsaye haka kenan ba ta da girman mesa na ban ji ba kwane ok amma dai ita ma muguwa ce inna lillahi wa inna ba ok ita ne mai bacci kenan to amma ita mesa ita ce doguwa mai kauri ita ce mai haɗiya ita kuma ba ta sari ok to kawai yana kiwonsu na gane ina ganin su a discovery channel to yana kiwonsu ne ya sake su a gonakin mutane E E. to ya kai mesan ta fita ya kai mesan ta fita eh, eh. lillahi kwaya ɗaya ne kenan yake kiwo to ya hankali ina fatan mun gane yanzu dai in wannan ya zo ya same shi a gonan shi ne cinye shi kaga sai ya biya diyan mutum ya yi kisan kai sai a lissafa mashi miliyoyin ya biya amma da wannan mugun nufi yana da yawa ai ka fahimci wannan da kyau ko wannan mugun nufi ne Allah da shi kiyaye ni ban ga hikiman kana kiwo maciji ba waye maka ne ka rika ɗauka yanzu a ƙallawa ka sarrafa wannan kasan me mesa kai A ƙallafa in za ta ci abinci ta an jefa mata ɗan akuya shanu shanu a kai haba wala ta haɗe sa ok a yanka a rika jefa mata da ransa to ya sai a yaya eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji ga bayan Allah suna neman abinci a basu ba su ba ana ba maciji inda aka san duk mutumin da ya bin Allah ko Allah ya bi shedan wani karin magana ake ce Allah bai bar mutum ba aiki sai wani abu yanzu ka san da muke zauna da muke karatu ko wallahi in ka ki zuwa Allah sai kai wani abu Allah Allah ba zai bakka ba komi ba Allah baya haka <laughs> ina ba ta buga wannan Allah shi kyauta na taba gani a Discovery Channel inda irin wannan mesan ta nadi barewa hadda ƙahon ta haɗe hadda ƙahon tika to kalli irin wannan abu amma saboda haɗabibancin ɗan adam haka za ga yaje na farauta yana kamo su haɗabibanci irin na ɗan adam kaga wannan abun ku billahi allazi ya nan ka kuma ka samu hali kai nan ne sa kallon kura kun gano wannan nesa nesa kallon kura akwai garuruwa a wajen china thailand thailand din nan za ka je ga su kuma wai wasanni fa ake yi fa da macizai macizai masu dafi kuma gaye suna tsaron mutane an kewaye har ana jefa kudi akwai wanda ga ana wasan ga macizai da suna tayawa ba ruwan kowa da su kaga ni iri na dai ba zai ziyarci wannan garin ba don ba abin da ya haɗa da shi don annabi cewa ya a kashi ko ba komi ni ba zan je inda ake yi ganganci da abin da annabi ya faɗa a hadisi ba haka kawai jama'a mutane zama wawaye shi akwai abin da annabi ya gani ne kuma zai wahala ka ga wanda ya shige ma waɗannan abubuwan ba zama su ne ajalinsu ba. Gano wannan da kyau ko? Mafi yawanci saboda wallahi mafi yawancin macizan na aka shige in ga maciji a gida baka gane ba kawai ka tafi wajen masu kama maciji ka kira su su zo su kama su karata na ba ta mun gano wannan da kyau ko mafi yawancin sun sun kama ba fa kashewa suke yi ba zuwa suke daji su suke su kawai wasu kuma suna kaiwa jami'a ne inda ake zuwa ake binciken abubuwa to ka kai masa can su ƙarata Allah maɗaukin sarki ya samu dace wani hadisi al bukhari ya fitar da shi a littafi na 42 kitabul musaqa a babi na tara babu fadl saqil ma karkashin babin da ke bayani kan falalan shayar da ruwa Allah ko yanzu ko kaga wani kawai zai je gida kawai sai ka dauki ledan pure water ba na raha tun bani? eh ko 70 sai ka siya sai ka ba wani ka ci gashi nan fi lallai wallahi akwai mutumin da rabban da a sha ledan fiye wata wannan haka gidan shi ya manta su je su sha da iyali ya ji daɗi Wallahi ƙarshen ta wannan gafaran ka same shi ka gama kawai don ba annabin da zai sanar da kai ne jama'a abin hannun mai daina tsole mana ido bala ce hadisu abi hurairata kala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كلب يطيف بركية النبي يشي وترانني ونكري يزوينا ككيوة وتريجيا كاد يقتله العطش إرس إشي يكشش إذ رأده بغي من بغايا بني إسرائيل سيوتا كارو لغا cikin karuwan banu Isra'ila sai ta mun gano wannan da kyau ko shi yasa malai ce imra'atun zaniya mace ce mai sana'an zina ikon Allah annabi yayi gaskiya yace lokaci zai zo da kirikiri za a kira zina ba da sunan shi ba wai zai ba a cewa zina kun gano wannan da kyau ko tura sai su ce wai making love wannan su maza ce wa mun yi soyayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ba za a kira zina wai da sunan shi na zina wai karuwa yanzu wai doka ce wai ka ce mata karuwa ma tana da daman ta kai ka ƙara sai ka ce mata wai mai zaman kanta sai ka ce wata tafi wai mai zaman kanta ne ku gano wannan da ku annabi ya faɗi cewa ƙarshen duniya haka zai kasance kawai ka ce mata karuwa kawai ka wuce wajen to shine sai ya ce fa naz'ad muqaha sai ta cire huffinta fasakarhu ta shayar da wannan kare ruwa fa sai aka gafarta mata sakamakon wannan kun fahimci wannan da wannan ne wasu ke ma ya ƙarya ke ci gaba da karuwancin ki dai ki rika yin sadaka <laughs> ai ina ganin a duniya ko in dai ka cire su shirka da sauran danginta ni ban ganin mutumin da ke aikata zunubi yake cikin haɗari irin karuwa ba wallahi malam na farko dai ta saba Allah da abin take saban Allah ne kun san wannan bai tsaya nan ba za a ɗauki kuɗi a biya ta wannan kuɗin da aka bata kuma haram ne ta ci abinci da wannan kuɗin annabi ya ce kullu lahamin nabata min haramin fannara aula bihi tsokan da ya gini da wannan wuta ita ta dace da shi kun ji na biyu na uku kila ta sai man shafawa da shafa a jikinta wannan haramun ta yi ta sai a tamfa ko leshi ko wani abu ta sa a jikinta kuma ta yi ibada Allah duk bai karɓan wannan shi sa ita karo cikin bala'i take kuma ku sani ba fa sai karo wanda ta je ta kama ɗaki ta bar gidan iyayensu ba hatta ƴan matan nan da suke lalata a waje Allah su ɗaya shi ne ƙarshen rayuwar da zai ga komi ya rikice mata wallahi ta rasa inda za ta kama wallahi misalin ta misalin mutumin nan da annabi ya ba da labarin shi matafi ya taho ya wahala ash'asa aghbara gashi nan dukun dukun komi nashi ya rikici ya muddi yadahu ila sama ya daga hannu sama yana roƙon Allah annabi ce mata umuhu haramun wa malbasuhu haramun wa bil harami abincin shi haram tufafin shi haram an ci da shi da haram abin da ma ya guziri da shi shi kan shi zan haramun ne sai ce fa anna yustajaba lahu ta yaya wani ma karambani ya kai shi roƙon Allah irin wannan yanayi irin shi Allah ke karɓar addu'an su jama'a muna gano wannan isa Allah ku warci Allah ku tuba in kun ga arna suna waɗannan abubuwan shi arna bai da doka mun gano wannan da kyau ko kamar motan alfa ce ita tana da doka ce mun gano wannan da kyau ko Allah bai kiyaye to shine sai ya ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na 60 kitab al-anbiya a babi na 54 babu haddathana abul yaman duk ire-iren waɗancan malaman suke taimaka ma cin hanci da rashawa ko kuma gaji malami yana cewa don mutum ya saci kuɗin gwamnati yi aikin alheri wai shi kenan wai in baka abin da ya kamata a bashi ai ƙarshen ta ma bin bashi yake kuma an jima sai ce ai adalci wannan irin tufka da warwara ne waɗannan su ne asalin ulama ubani isra'ila cin da ba araba bai jira araba yanzu wannan ba araba bai ba talakawa kuɗin in ya sa ta haramun ya ci ya ci da iyalan shi da haram ko masallaci ya gina bai da lada ko haji je ba a karba ba irin su ya ce labbaika a ce la labbaika wala sa'adai kun bayyance wannan da kyau ko kama ga ga malamai suna ƙarya suna ba da fatoyi jabu domin kawai masu kuɗi su samu kuɗi su ba su wannan duk ba gaskiya ba ne ku daina kallon tidin mutum ku kalli menene ya ambata kuma ya kawo dalili in ya kawo dalili fa lillahi alhamdu sai a karba a mai tafi tun da dama abin da yake nema kenan amma babu dalili sai ku rabu da shi Allah ya tsare mana imanin mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka ci wancan muqaha da yace malaka khuffaha farisiyun muqaha din nan kalma ne na farisanci mu'arrab wanda ya rikide ya zama larabci kun gano wannan jama'a duk yaran da ke aro kalmomi ko to shi ke ci gaba matsi bai aran kalmomi daga wasu yarurka ko bai ci gaba ya kamata ku san wannan ku kalli larabci yana aran kalmomi a ko'ina yasa ya ci gaba ku kalli hausa ina ganin akwai ma yaren da ya kai hausa ba yaren da ba shi a cikin hausa in kana cikin wata magana sai ba fulata ne ce wannan fulanci ne in kana cikin magana sai ba yarrabe ce wannan yarbanci ne in kana cikin magana sai ba larabe ce wannan to dama ai ina ganin wajen kashi sittin ma fa na hausa larabci ne yanzu ɗawuyi su ba hausa ba ne menene ɗawus larabci ne alkaki larabci ne ba hausa ba ne alkaki ko ba shi ya kwace ma laraba ko ya ce alkaki shi ba zai ce wani alkak ba eh yayi mana yi daidai yasa in kana cikin karatu kamar kalmar i da bahaushe ke faɗi i larabci ne in kana katin alkwari ka ya ce i wa rabbi i i ne in ka ce ce eh kuma shi ne i din ne ina ba ta mun gane wannan da kyau ka sa abin da ya faru ne mutum ne mai ladabi ga malamai wannan ya sa duk in malami ya zo ya zauna karantarwa sai hausa zai suke kewaye shi to su ko malamai suna amfani da kalmomi irin nasu na ilimi ba ganin ustazai sai to wannan ya sa sai abubuwan larabci gaba ɗaya sai ya shige su kuma sai ga karin magana ku sai ka ɗauka wai kawai mutanen gari suke a ah, tun da malamai ke yi shi sa ga karin magana sai ka rasa gane kai malamin da ya kirkiri wannan abin dama malamai ke yi ai fi karfin jahili shi jahili bai to shi jahili ya san kanshi ballantana ya san wani malamai ne ke yin waɗannan salalan maganganu ka ji magana ta zo inda ka san wahayi wallahi in ka bincika zai ga wani hadisi ne da wani ka'idan usul kawai markade markaɗe kawai ya faɗa yanzu misali taya Allah kiwo ya fi Allah na nan hadisi ne amma in yaji eh, yanzu kana Allah na kiwo kana ta yashi Allah ya zama ba bafulatan ne ka cewa ah, ka Allah tafi sakare ba ka ke nufi ba wani sahabi ne ya zo wajen annabi ya ce annabi ga raƙuma ta shin in sake ta in dogara ga Allah ko ko in ɗaure ta in dogara sai ce ɗaure ta ka dogara to da malamin hausawa yake sai karantar da su wannan sai ce taya Allah kiwo dama wa ke tsarewa to ta yashi <laughs> mun gano wannan da kyau ko ta yaya ta hanyar ka ɗaure ko ka kulla ɗakinka ya fi kai sakaka kai hagaga da dukiyanka a tambaye ka ce Allah na nan kuna fahimtar wannan da kyau ko za ga wannan hadisi ne aka markaɗe shi inda za ka kawo ta wani salon magana sai ga haka kuna fahimta kuma cikin abin da zai faru yanzu yanzu nan sai nemo wani abu sai ya faɗi yanzu ka je da TV me za su baka amma malal malik ya sunan cokali da yarbanci ya sunan shi ha gani ba hausa ba ne amma ba Hausa ne ya je siyo goro a kurmi yaji ana cewa cibi kawai da ya ɗauko shi kawai sai zo ya sa mai suna ina ba ta mun gano nan shi ba Hausa bai cewa cokali me yake cewa ƙoshiya mu gano wannan me ƙoshiya yawwa me ƙoshiya eh eh cokali eh abin da nake cewa yanzu shi ba wushe me yake ce ma cokali eh a wanda ka sani na eh. eh eh na katako suke ci to amma shi din ne dai wannan na karfe da aka yi eh osha oke kaman lude miya kenan na. eh sabin spoon ku boko ne kaga yanzu kaga shi yayi wani wajen irin ku ne da ba shi abin da yake ce abin mata ke ɗaura kansu da shi shine su ce mai ne a kallabi ko ko adiko ko fatala amma ana nan yan zamani da ake oda daga ingila in an gani sai su ga an bude kwali an ciro shi sai su ce mashi ɗan kwali amma na ne na kwali da aka kawai yanzu ya zama shi ɗan kwali ne kaga ba bahaushe ya ƙara ma yaren shi faɗi gano wannan nake ko shine wale soyinka yake cewa in yarbawa ba su da gaske ba nan da shekara ɗari sai an nemi bayan rabe da kyar an samu an rasa ce saboda ne ce saboda hausa yana tara kansu. ya ce yanzu in ka je ibadan me ake yi in ka je lagos me ake yi in ka je kano me ake yi a zare me ake yi sun cinye garin sun ci garin wasu ya ce ka je yola ka je gombe ka je bauchi me ake yi ba ga ruwan fulani ba ne ka tafi adamawa ai ka tafi maiduguri ka je yobe me suke yi ba garin bare bari ba ne yanzu ka tafi mina ba garin nufawa ba ne me ake yi wannan ko ni ina da yare ko dole ya ana sai sun iya shi ba zan taɓa bari ba kawai su zama ‘yan oda maganan gaskiya ne ya kamata kowa ya kiyaye yarenka karka ya ya bata abin da aka hana ka kabilanci saboda an ce ne lita'arafu hikima ne Allah maɗaukin sarki ka a wannan yanayin kuma in kana da daman koyan yarurruka ko ka koya saboda kana da abokan tafiya da yawa in yare goma ka iya yan rakiyan ka sun zama mutum na goma kai ɗaya kike tafiya amma kana da abokan rakiya amma yaran ka ɗaya ko in ka je sai dai ka zama kurma akwai mutumin da aka hiyar da shi a rediyo ne mamaki yana jin yaruka arba'in ya kware kuma ba wai duwa yana yana ji ne sama sama a duka ya kware in ban da wanda bai kware sosai ba sun kai saba'in da wani abu amma dai yana ji da ce kaga wannan da malami ne a ce zai yi da'awa to da alherin da zai karantar Allah ya yawa da shi Ta ma abin ta kai ta kawai sai ya kasance kawai ɗan yawon duniya ne ibn batsutan zamanin shi ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine ƙarshen littafi na talatin da tara idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi littafi na arba'in daidai cif da cif Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum